a jihar borno garin maiduguri a yau sha uku ga watan ramadana hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1428 wanda kuma shine ya daidai da 24 ko ga watan tara shekarar miladiya ta 2007 a karatunmu ko a tafsirin surat yunus inda muka fara tafsiri cikin aya ta 26 dan abin da ya rage mana kaɗan ne za mu fara shi sannan mu shiga aya ta 27 malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ألا مدعوك في تركية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وإن سكتوك أيك أمن الدنيا سنادتك مقومة في كوك على هرأة wanda ita ce aljanna wa ziyada da doriya a kanta shine ganin ubangiji wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla kura ba za ta rufe fuskokinsu ba haka nan kaskanci ba zai rufe fuskokinsu ba ula'ika ashabul janna waɗannan su ne ɗan aljanna hum fiha khaliduna su masu zama ne a cikin ta dindindin jiya mun yi magana akan kalmar ziyada da Allah ya faɗa a cikin wannan aya wasu malamai suka fassara ta da ruɓanya ayyuka idan mutum ya aiki ɗaya a bashi lada goma har zuwa rufi ɗari 700 har zuwa rufi ba iya wasu sun yi wannan fassara amma fassara mafi inganci wacce ita ce ta tabbata a hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi kamar yadda muka karanta jiya hadisin suhaib wanda imamu muslim imamu ahmad da sauransu suka rawaito shi shine kalmar ziyada a nan ana nufin ganin ubangiji ranar gobe kiyama da muminai za su lahum fiha ma yasha'una wa ladaina wannan mazid din shine ganin ubangiji a inda muka yi magana akan cewa a nan rayuwar duniya shin ana ganin ubangiji ce sahabbai an samu maganar cewa annabi ya ga ubangiji lokacin da ya yi tafiyarsa ta mi'raji ko bai gani ba aka samu takaddama tsakanin magabata da muka ce maganar idan aka tsaya aka dube ta duba na fahimta za a ga babu saɓani waɗanda suka ce ya gani kamar abinda ake jingina wa abdullahi ɗan abbas babu wata ruwaya sahihiya zuwa ga abdullahi dan abbas sahihiya wacce ta ce ya gan shi da ainai ra'asi da idanuwa amma akwai ruwayoyin da suka zo cewa ya gan shi da zuciyarsa ra'ahu bi qalbihi ko ra'ahu bi fu'adi da wasu suka fassara ma ta al-fu'adu na ra'a cewa ganin ubangiji ake nufi duk da cewa a waccan aya ma ka zama fu'adu ma ra'a ganin jibrilu ne ake nufi ba ganin ubangiji ba waɗanda kuma suka kore ba su kore ganin zuci ba saboda haka kenan wanda ya kore wani abu daban ya kore wanda ya tabbatar wani abu daban ya tabbatar saboda haka kuma duk sun haɗu akan kore ru'yatul ainiya ar-ru'yatul ainiya abinda suka tabbata a ruyatul qalbiyya gani da zuci wannan ita ce maganar da malamai daga baya suka yi bayani kamar shekul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala saboda ka babu sabani a gurin malamai cewa a doron ƙasa babu wani wanda zai yi da'awar ganin Allah kuma a yadda da maganar da domin duk wanda zai yi da'awa daga cikin wannan al'umma yau ya ce ya ga Allah to yana ta kansa ne akan annabi Musa alaihi kamar yana cewa shi ya fi annabi Musa daraja a gurin Allah yanzu annabi Musa shi ya nemi anu Allah ya nuna masa zatinsa rabbi arini anzur ilai qala lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ya nemi ya ga ubangiji ubangiji ya ce ba za ka ganni ba lan tarani ba za ka ganni shi Allah ya nuna masa yadda yake tajalli ga dutse dutse ya rugurguje annabi Musa ya faɗi tuba da ya farfado sai ya tuba shi kaga laifi ne ma ka nemi ganin ubangiji din a duniya ba ma ka ce ka gan ba wannan neman da ya yi na cewa ya gani Allah ya ce ba zai gan shi ba daga ƙarshe da ya farfado sai da ya tuba tubtu ilaika subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin sarki ya tabbata gare ka ubangiji na tuba ni ne farkon waɗanda za su yi imani ni ne farkon masu imani sannan muka yi magana akan waɗanda suke da'awar ganin Allah da ba ma su ga Allah ba har ma suna ganin kowa ma Allah ne har suna ganin kawukansu Allah ne irin su hallaji irin su ibnu arabi abba'i irin su afifu kilmitani irin su kunawi irin su ibnu faris da sauransu da sauransu waɗanda malamai suka tona a su da dama daga cikinsu malamai sun yi marubutu akan kafirta su kamar littafin burhanuddin biqa'i da ya rubuta mai suna tambihul gabi fi tafsiri ibn arabi kuma dalilin da ya sa rubuta shi wannan aƙidar ta ibn arabi kuma da yake cika baki yana cewa wa rubba jauhari ilmin lau abuhu bihi لقيل أنت ممن يعبد الوثنة walasta hadda rijalun muslimuna dan yarawna asbaha ma ya'tunahu hasana yace wala Allah ko da yawa akwai ilimin da suke gwalagwalai amma da zan bayyana su yake faɗa ba ilimi ne gwalagwalan ilimi yake amma da zan bayyana su sai a ce ni mai bauta wa gunki wani irin gwal ne na ilimi kuma da ka bayyana za yace walasta hadda rijalun muslimuna dani da mazaje musulmi sun halatta jini na kaga ya yarda musulmi ne za su fara masa wuta su halatta jininsa ya raura abba ma ya tunahu hasana suna ganin mafi munin abin da za su yi mai kyau ne wato a ce da shi abin nan da yake yi zai kai shi da ridda hukuncin ridda kisa yana ganin wannan abu ne mai muna shi kuma abin da yake yi na da'awar uluhiyya yana ganin abu ne mai kyau to wannan magana da ya faɗa shi ya sa su masu wannan akida suke cewa a dinga ɓoye a daina bayyana ta a cikin al'amma ko al-mahjubina wai mu nan duk mahajubai ne an yi mana shamaki ba maganin Allah to a daina bayyana wannan tauhidi in ka duba jawahirul rasail a farko farkon akwai rasalar da shi ibrahim ya ya rubuta yana biya wa almajiransa cewa su dinga koya wannan ilimin musamman ma tauhidin yan ajin barkalla, shi a dinga koya wannan tauhidi a tauhidin ha haka ke kira shi tauhidi na musamman shi a daina bayyana shi ka ce wannan ita ce sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam in manzo Allah ya koyi wani abu na tauhidi tauhidi fa wanda yake tura Abu Musa al-Ash'ari yace falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah a ce kuma wai ya ce a koyi tauhidi shekara 23 da yayi a rayuwarsa akwai abin da ya yada irin tauhidi kace manzo Allah ya koyi tauhidi ka kira shi tauhidi na musamman wai suna yin wata kalma cewa sudurul rijal ko sudurul rijal quburul asrar ko ko sudurul ahrar quburul asrar wato zukatan mutanen da suke yantattu kaburbura ne na sirri ba a fito da abubuwan da suke ciki kaga inda yake fada a cikin a diwaninsa a ura fi madhi sayyidil wara inda yake cewa wa inna khututi lil anami sa'adatu falam yashqa yawman man ra'ani wa qatiya yace wa ma qultu hadha duna iznin wa innani la aktumu sirran la yudahu li ghayri yace rubutunsa da yake yi to arziki ne ga duniya gaba ɗaya wanda duk zai ga rubutunsa ko ya ganshi shi ba zai taba shakawa ba ba zai taɓa cewa ba ya ce kuma wannan magana ba yana yin ta bane ba izini sai da aka bashi izini ko a yi bashi masani wa ma qultu hadha duna iznin ce ba ba rashin da izini nake wannan magana wa innani la aktumu sirran yace yana boye wani sirri ma ne wannan da muke magana kai. la yubahu li ghayri in ba ni ba wanda aka halatta a haɗa shi wannan ba aqida ba ce mutum aqida ce ta yan wahadatul wujud ta al ko hululiyya muminai sun yadda za su ga ubangiji amma a kan sharaɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ku na kullum tarau rabbakum hatta ta mutu saboda ka imani da wannan sai bayan mutuwa ranar da Allah ya tashi muminai ranar gobe kiyama sannan ne zai cika musu wannan alkawari ya nuna musu zatin Allah ka samu daga cikin su wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah kura ko kaskanci ba za ta rufe fuskokin su ba ta yaya kura kaskanci zai rufe fuskokin da suka ga ubangiji haka ba za ta faru ba ulaika ashabul janna waɗannan su ne ma'abota aljanna su ne mazauna gida aljanna hum fiha khaliduna kuma masu zama ne a cikinta دندندن الله يقول والذين كسبوا السيئات والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi faɗi sakamakon da zai ba ma waɗanda suka yi kyakkyawan aiki a nan duniya da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya aje musu a aljanna sai kuma ya faɗi sakamakon waɗanda suka kangare waɗanda suka tsoronci ayyuka miyagu a rayuwarsa ta duniya Allah ce wallazina kasabu sayyi'ati waɗanda suka tsoronci suka aikata miyagun ayyuka jaza'u sayyi'atin da misliha sakamakon mugun aiki shine kwatankwacin sa wa tarhaquhum billah kuma kaskanci zai rufe su ma lahum min Allah min ba su da wani wanda zai musu katanga ya kare su daga Allah ka annama ubshiyat wujuhuhum qita'an min al-layl muslima kamar an rufe fuskokinsu da wani yanki na dare mai duhu ula'ika ashabun nari waɗannan su ne mazauna wuta hum fiha khaliduna su ma masu zama ne a cikin ta dindindin a waccan aya da ta gabata Allah ya yi mana ishara zuwa ga yadda yake ninninka ayyuka ladan ayyuka na kwarai lillazina ahsanu sai yace al-husna waɗanda suka yi kyakkyawan aiki suna da sakamako mafi kyau kai aikin alheri kwaya ɗaya Allah ya lissinta maka ladan sai kuma anan yake ishara zuwa ga adalcin idan kai aikin alkhairi aka dindinka maka wannan falala ce mutumin da za ka cancanci naira goma a wajensa ko kai aikin naira goma ya baka naira ɗari ko ya baka dubu babu shakka wannan abin ya gode kuma shi falala ce gare shi to amma mutumin da za ka yi laifin da bai wuce ya yi maka magana da fatar baki ba sai ya karya maka hannu kaga wannan ba falala ba ce wannan zalunci sunansa saboda haka ubangiji sai ya nuna cewa shi mai falala ne kuma mai adalci zai kara maka idan ka yi wani aiki sama da yadda ka yi in kuma ka yi laifi in ya tashi sai ya baka gwargwadon laifin domin kari a nan sunan shi zalunci Allah kuma wa mara buka bi zallami da abinci ubangiji baya zalunta kowa don haka sai ce wanda bi na kasa bi sayyi'ati waɗanda suka yi suka tsoroci mummunan ayyuka kaga Allah sai ya da cewa ayyukan da za su yi marasa kyau kasubin su ne su suka je suka aikata wannan ba kamar yadda wasu ke cewa ai duk irin abin da ka zanka a ciki kawai ka yadda da wannan haka Allah yake sanka akwai 'yan ahalul hakikati dan hakika cewa idan ka kai wani mataki to ka kai matakin da la taral fa'ila hakikatan illa ba duk abin da mutum yake yi a wannan gurin to kamar Allah ne yake yi saboda haka shi baya da dakali domin ya suna kiran suna isa wannan matsayin shuhudul hakika an kai lokacin da kake ganin kasan menene kaddara don haka a wannan lokaci takalif suna karaya daga kan mutum ba sai ya yi sallah ba in ya ga dama ya yi in ya ga dama ya kuma ko me ya yi cikin ma'asi ba wani abu saboda ba shi yake yi ba Allah ne saboda la fa'ila ba a cikin littafin al istigasa ko ar-raddu ala al-bakri na shekul islam ibn taymiya yake cewa a cikin a lokacin sa akwai wasu sufayi ma da suke cewa wai su wannan waliyan da ake kira al'autadu da al'abdalu da al'aqabu ke a ranar yakin hunaini Sun tare da kafirai suke ana yakar annabi da sahabban abin sai ɗauye na kai saboda su shahidul hakikata, sun ga hakika, ba suka ce saboda ba za su kasance tare da wanda Allah ba tare da shi ba Allah yana tare da kafirai a wannan fagen saboda haka su ma suna tare da shi tunda a wannan rana ce wa yawma hudainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin ke to tunda har Allah baya tare da su to su ma suna tare da wanda Allah yake tare da shi shine kafirai wannan wannan ita kanta wato ɗaya ne daga cikin miyagun aiki a nan za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya jingina ayyukan zuwa gare su kuma ya nuna su ne su suka tsururci aikin wallazi na kasabu sayyi'at shi kaga mutumin da ya yi aikin kwarai ana yabansa da cewa ya yi shi yasa Allah yake jingina aikin zuwa gare su wa amilu salihat sai ya nuna aikin su haka nan waɗanda suka yi ba daidai ba su ma Allah sai ya jingina aikin zuwa gare su يتي كسبوا سيئات يتي جزاء سيئات بمثلها ساكمكم ممونة سيني فتم قتموان نم ممونة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يجزم وأن ذي زولة كتاوة أيتي سؤال الله ذي ننكى مثلا دم الجلاغون كما ذي زولة da mummuna fala yujza illa mislaha ba za a sakanta masa ba sai ko tabbacin laifinsa Ko hum la yuzlamuna babu wanda ake zalunta shi ake rage masa abin da ya cancanta ko a ƙara masa abin da bai cancance shi ba hadisai sun zo da dama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke bayanin wannan ma'anar wai hadisin abdullahi dan abbas wanda imamul bukhari da muslim suka ruwaito shi yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana faɗa fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala annahu qala inna Allah azza wa jalla kataba al wa sayyi'ati thumma bayyana zalika Allah ya rubuta kyawawan ayyuka ya rubuta munana sannan yayi bayanin wannan yace faman hamma bi hasanatin falam ya'malha كتبها الله عنده hasanatan كاملة wanda ya himmatu zai aikata kyakkyawan aiki sannan sai bai aikata ba to Allah zai rubuta masa lada na kyakkyawan aiki cikakke wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah indahu ashara hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin kathira wanda kuma zai himmatu da kyakkyawan aiki sannan ya aikata kyakkyawan aikin sai Allah ya rubuta masa ladan kyawawan ayyuka goma zuwa ɗari bakwai zuwa ninkin ba ninkin wa in hamma bi sayyi'atin in kuma ya himmatu zai aikata mummuna falam ya'malha bai aikata mummunan ba katabaha indahu hasanatan kamila sai Allah ya rubuta masa lada cikakke wa in hamma biha in ya himmatu da mummunan aiki fa fa'amilaha sannan ya aikata katabaha Allah sayyi'atan wahidatan sai Allah ya rubuta ta laifi kwaya daya ba a ce sayyi'atan kamilatan to ba wajen hasana sai a ce hasanatan kamilatan amma wajen a sai aka a sayyi'atan wahidatan wannan duk yana nuna rangwamen ubangiji da tausayinsa da lubutunsa gare mu haka nan ya zo cikin bukari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah madaukakin sarki yana faɗa yace idza arada abdi an ya'mala sayyi'atan fala ha alayhi hatta ya'mala Allah yana cewa idan bawa na zai yi aiki mummuna to kada ku rubuta masa yayi mummunar har sai idan yayi fa in amilaha faktubuha bi ha? idan kuma har yayi to ku rubuta kwatankwacin aikin da yayi kada ku kara masa wa in tarakaha min ajli in kuma ya bar mummunan aikin saboda ni faktubuha hasanatan faktubuha lahu hasanatan ku rubuta masa ita lada ne na aiki cikakke fa in ha in kuma ya yi aikin mummunan faktubuha in ya yi aikin kyakkyawa faktubuha bi ashri amsalha to ku linka ta gida goma ila 700 da'fin har zuwa ninki 700 haka nan muslim ya fitar da hadisi daga abu zarra mai gifari Allah ya kara masa yarda shi kuma daga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce Allah yana cewa man amila hasanatan falahu ashru amsalih au azidu wanda ya yi aiki kyakkyawa to zan ba shi ladan kyawawan ayyuka goma ko ma in yi masa ƙari wa man amila sayyi'atan fajaza'uhu mithluha aw aqsiru wanda kuma zai yi mummuna sai in sakanka masa gwargwadon wannan mummuna din koma in gafarta masa hadisai daban-daban sun zo a kan wannan ma'ana akwai hadisin anas shi ma yana nan cikin sayo muslim sai dai wani lokaci mummunan aiki yakan yi girma yakan yu duba da mutumin da zai yi ko duba da lokacin da za a yi da kuma gurin da za a yi da kuma mutumin da zai yi akwai lokacin da mutum zai yi laifi laifin ya ya masa laifin sama da idan ba a wannan lokaci ya yi ba haka nan akwai gurin da mutum zai yi laifi a ya masa zunubin sama da idan ba a nan ya yi shi ba Allah yana cewa inna iddata shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh منها أربعة حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الله يتي وتنمي أقولهم الله قوم شابيون adadinsu a gurin Allah goma sha biyu ne haka yake a rubuce a gurin Allah daga ciki akwai watanni hudu masu alfarma wannan shine addinin tafarkin da yake miƙe cutar fala tazlimu fi illa anfusakum kada ku zalunci ku. a cikin waɗannan watanni abdullahi dan abbas yace ai fala tazlimu fi hinna anfusakum ai fi kulli hinna kada ku zalunci kawukan ku a cikin watannin nan guda guda goma sha biyu sun makasa min zalika arba'at ashhur za mu ga Allah kuma sai ya keɓance wasu guda hudu ya ce min ha arba'atun hur ya sanya su watanni ne guda hudu masu alfarma su ne watannin shawwal zulqaida zulhijja da almuharram faja'alahunna huruman ya sanya su shine afwan su ne zulqaida zulhijja al-muharram rajab ya sanya su su watanni masu alfarma wa azzama hurumatihinna ibn abbas yace ya girmama alfarmar waɗannan watanni waja'ala hinna fihinna a'zama yace wanda ya laifi a cikin waɗannan watanni laifinsa yana fin girma sannan ayyuka na kwarai a cikin waɗannan watanni ayyuka ne masu girma wannan asar ɗin yana nan cikin tafsirin ibnu jarir al-tabari da tafsirin ibnu abi hatim katada ibnu da'amat as-sadusi ɗaya daga cikin manyan malamanmu inda suka rasu ya rasu shekarar hijira sana' ɗari daya da bakwai yake cewa i'lamu anna adh-dhulma fil ashhur al-hurum a'zamu khati'atan ku yin laifi a cikin waɗannan watanni masu alfarma ya fi girma ya fi girma kuskure ya fi girma ga laifi fi masu wa fiye da lokacin da ba wannan ba haka nan Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat faman filin fihin alhajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj wanda duk ya ɗauki ayyukan hajji a cikin waɗannan watanni na hajji masu alfarma to Allah ya ce fala rafata babu maganganun batsa wala fusuka wala jidala wala fusuka wala jidala fil hajj babu abin ayyuka na fasikanci babu kuma musu na ba gaira ba dalili waɗannan abubuwa an haramta su ko da ba a cikin irin waɗannan lokuta ba ba a cikin waɗannan watanni ba amma Allah ya ware waɗannan watanni ya yi bayanin haramcin su a ciki saboda laifin da mutum zai yi a wannan lokacin da yake cikin irabi ya fi girma sama da baya cikin lokacin irabi haka nan Allah maɗaukacin sarki yana magana a kan hurumin makka ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin min azabin ali wanda duk zai nufi fanɗarewa da zalunci a cikin garin makka to za mu ɗanɗana masa azaba mai da shi yasa da dama daga cikin sahabbai suke kafa kafa da zaman makka suna jin tsoro don sun san ana ninninka laifuka a ciki ana ninninka laifuka. abdullahi dan abbas abdullahi dan umar suna daga cikin waɗanda suke jin tsoro duk da abdullahi dan abbas da ƙarshe ya kare a can amma a firgice haka nan umar dan abdulaziz da ya shiga makka baya son daɗewa yace bai sani ba kada ya je yayi wata wani laifi a ninka masa zunubin da za a bashi kadan ba in ba anan bane sayyidina Umar arwato yana cewa li an uqti 70 khati'atan yani fi ghairi makkah ahabbu ilayya min an uqti khati'atan wahidatan fi makkah yace in yi laifuka 70 a wani gurin da ba makka ba shi na fi so sama da in yi laifi daya a cikin garin makka mujahid yana cewa su za'afu sayyi'ati bi makka kama su za'afu hasanat munanan ayyuka ana ninninka su a garin makka idan mutum ya yi su a nan garin kamar yadda ake ninninka masa kyawawan ayyuka to amma mutanen mu ba sa tashin kiyasi sun je can kaga an biya ma wasu ejen ejen sun biya ma wasu su tafi yankan aljihu ana dawaki ana dawaki a jikin ɗakin ka'aba amma wasu sun zo don yankan alci to dan Allah waɗannan wani irin wacce magana za ka faɗa musu ta wa'azantu to azantu da ita wanda dai har ya zo gurin wannan ya kasa tausaya ma waɗanda yake gani a gurin sa'ayi ma yake yadda zai cuce su mutanen su je can su zauna wasu mata su zauna saboda karuwanci kawai saboda karuwanci to duk wanda ya je gurin ya yi aikin kangarewa shine Allah ce mu zikhu min azabin sai mun ɗanɗana masa azaba ba kan kane ba to haka nan wani lokaci saboda girman mutum da matsayinsa akan ninka masa laifi idan ya yi saboda girman saboda akwai san wato sanin Allah a zuciyarsa sama da kowa akwai kusanci na ubangiji tattare da shi saboda kowa shi ya yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi magana akan annabi sallallahu alaihi wa sallam maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karkata ga bukatar kafirai sai ya ce walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila idan la ka dha'f al-hayati wa dha'f al-mamati ثم لا تجد لك علينا نصيحه shi ba dan mun kafe ka ba duk da Allah ya san ma'asumai ne to amma yana wannan bayanin dan ya nuna mana girman falalar da irin falalar da ya yi musu su ma su fahimci Allah ya musu falala da ya ba su isma har ba sa fadawa cikin kurakuri ya ce ba dan mun kafe ka ba hakika ka kusa saka karkata zuwa gare su dan wannan dan kaɗan ɗin Allah ce idan da kuwa haka ta faru la azabna ka bi'fa al-hayat da mun sanya maka wato azaba ta wannan rayuwa afatan wacce za a ninka ta sannan kuma azabar ita ma lahira mu ninninka maka ita sannan ba za ka samu wanda zai taimaka maka akan mu ba wannan da a nuna maka sharaf da girma da ɗaukaka na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu duba Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya nisa annabi من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب مرتين وكان ضعفين وكان الله وكان ذلك على الله يسيرا يا قوماتا النبي wacce duk ta zo da aikin alfasha daga cikinku to za mu ta yi aiki na kwarai to za mu ba ta ladan ta ribi biyu kuma mun mata tanadin wato wani arziki na karamci wani arziki na karamci ranar gobe kiyama kun saboda matsayin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ce yuwa aflaha al'azabu yi. Allah zai rubanya mata azaba wannan yana nuna matsayin ta ba irin na kowa ba wanda ya samu kusanci da babban mutum sannan ya saba masa akan shimfiɗarsa babu shakka wanda ya fi zuwa da babban laifi sama da wanda yake nesa to haka Allah maɗaukacin sarki yake faɗar cewa waɗanda suka yi sayyi'at ga wasu abubuwa da za su same su na farko jaza'u sayyi'atin bi misliha gwargwadon irin abin da suka yi na laifi gwargwadon haka za su ga sakamakon sannan abu na biyu wa tarhaquhum billah wulaƙanci zai rufe su ba su ne suke jiji da kansu a nan duniya ba suke gaba kowa bai isa ba sai su suka isa to za su ga wulaƙanci a can za su ga ƙasƙanci a can wa tarahu yu'raduna alaiha khashi'ina min adh-dhull ka gansu ana bujuro su akan wuta sun kaskantar da kai kaskantattu su cikin wulaƙanci Allah ce wala tahtabanna Allah ولا تحسبن الله غافل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطئين مقنئي رؤوس رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم مقنئين مهطئين مقنئي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وقلبهم وأفئدتهم هواء الله ما أكتن سلكية شيء كدأ الظالمين في أمانهم Allah bai san aikin da suke yi ba ya gafala ga abin da suke yi Allah ce yana yi musu talala ne yana jinkirta musu ne har zuwa ga ranar da idanuwa za su yi sama su bubbuɗe mahutsina suna masu gaggawa ana tura su suna masu gaggawa mukne iro su sannan kawo kansu a tsaka sannan zuciyarsu cike da tsoro Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa haka zai tashe su duk da cewa a nan suna nuna sun isa a wancan a waccan rana Allah madaukakin sarki ya nuna su ba kowa ba sannan abu na hudu malahum min Allah min as abu na hudu ko abu na uku abu na uku malahum min Allah min as babu wani wanda zai tsare su a wannan ranar daga azabar ubangiji babu shi يقول الإنسان يومئذ أين المفر a ranar ɗan adam ya ce ina matsera ina gurin gudu kalla la wazara ila rabbika yawma idhin mustaqar babu gurin babu mafaka kowa dole ne zuwa ga ubangijinsa matabbata take sannan abu na na hudu Allah ce ka annama ubshiyat wujuhuhum qita'an min al-layl mudhima kamar an rufe fuskokin su da wani yanki na dare mai duhu to ka suranta su ga sunan suna ɗauki riki-riki da laifukansu a ka sannan ga su sun yi butu-butu ga alamar wulaƙanci da ƙasƙanci a fuskarsu sannan ga sunan cikin fargaba da tsoro sun fidda tsammanin cewa akwai mai cetonsu akwai wanda zai taimaka musu sannan bayan haka kuma a ɗauko wani yanki na dare kamar ƙyalle a rufe fuskarsu suna cikin wannan yanayi sannan kuma an rufe fuskarsu ga duhun laifuffuka da suke ciki Allah ya bice haskensu bulumatun babu hafo kuma suna cikin duhu duhu akan duhu Allah ce ula'ika ashabun nari waɗannan su ne ɗan wuta su ne waɗanda za su zauna a wuta hum fiha khaliduna su ne masu dawwama a cikin wuta Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa ranar gobe kiyama fuskokin waɗanda suka yi imani za su yi fari za su yi haske fuskokin kafirai kuma za su yi baki kirin yau ba tabbiyar wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma allazina tawaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fazuqu al'azaba bima kuntum tafkurun ranar da wasu fuskoki za su yi haske wasu fuskokin kuma su yi duhu kirin shi kun kafirce bayan da kun yi imani shi kun saki halayayi bayan da ana ganin ku musulmi ashe kun bar musulunci kun kama wasu abubuwa daban to ku ɗanɗani azaba ku ɗanɗani abin da kuka kasance kuna aikatawa na kafirci waɗanda kuma fuskokinsu suka yi wa amma lazina biyar da su juhuhun fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun waɗanda fuskokinsu suka yi haske da su wannan suna cikin rahamar Allah suna masu zama a cikinta dindindin Allah yana cewa wuduhun yawma idin musfira dahikatun mustabshir wa wuduhun yawma idin alaiha zabara tarhaquha ita ulaika humul kafaratu fajara wasu fuskokin a ranar gobe kiyama fuskoki ne wanda suke haski masu haski masu dariya ne masu walwala da bishara wasu fuskokin kuma ƙura. da kaskanci za su zai lullube su to waɗannan su ne kafirai su ne fajirai Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu Allah ya ci gaba da cewa wa yau mana shi. yau mana sunuhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shuraka'ukum وزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa yau mana nahshuruhum jami'a ranar da za mu tara su gaba ɗaya, sun mana kulu lillazina ashraku sannan mu gaya ma waɗanda suka yi shirka An antum wa shuraka'u ku tsaya a nan gurin da kuke ka ku motsa ko da abokan tarayyar ku fa zayyana ku. sai mu raba tsakankanin su wa qala shuraka'uhum ababan tarayyar tasu sai su ce ma kuntum iyana ta'buduna mu dai ba mu kuke bautawa ba fa billahi shahidan bainana wa bainakum Allah madaukakin sarki ya isa mai shaida tsakaninmu da ku in kunna an ibadatukum la ghafilin mu ba mu san wannan bauta da kake yi mana ba. nalika tablu kullu nafsin ma aslafat a nan ne kowace rai za ta san abin da ta gabatar zalika tabru kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allah maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun Allah ya ce hunalika anan ne tablu kullu nafsin ma aslafat kowace rai za ta san abin da ta gabatar na ayyuka wa ruddu ila Allah maulahumul haqq kuma aka mayar da su zuwa ga Allah wanda shine majibincin su na gaskiya wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suke yi na kage na karerai a ranar sai ya bace musu kafin bayanin wannan aya dangane da ayar da ta gabata والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها منكرا كهديثا da suke magana akan alhamu bil hasanati da alhamu bil sayyi'ati sun ya himmatu zai aikata kyakkyawan aiki ko ya aikata ko bai aikata ba da wanda zai himmatu zai aikata mummunan aiki ko ya aikata ko bai aikata ba malamai sun yi bayanin maratib na wannan hamdun ko halat mutumin da zai himmatu zai aikata aiki na kwarai ya bi dukkan hanyoyin da ake bi na aikata wannan aiki sannan kuma sai bai samu ga wani abu ya zo ya shiga gabansa ya fi ƙarfinsa sai bai samu ya aikata wannan aikin ba to yana da cikakken ladansa ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت faqad waqa ajruhu ala wanda zai fito daga gidansa don ya fita hijira zuwa ga Allah da manzansa a hanya sai ya mutu kafin ya ƙara Allah ce to ladansa ya ya auku a wajen ubangiji ma'ana ya samu ladansa cikakke duk wanda ya yi sa'ayi zai yi wani aiki ya yi yunƙuri sannan ya yi sa'ayi wani abin da ya fi karfin sa ya zo ya hana shi aikata wannan aikin to ladansa daidai da wanda ya aikata aiki sannan wanda zai yi himmatu ya kulla zuciyarsa akan zai yi wani aiki na alkhairi sai kuma ya ga ga wacce tafi ta lada ga wanda ya fi wannan lada sai ya bar wannan na farko sai ya koma zuwa ga na biyu to yana da ladan na farkon wancan da bai samu ya yi ba saboda ya ga wanda ya fi shi to yana da lada ko wanda ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama na yi bakance idan har Allah maɗaukakin sarki ya sa ka samu buɗe makka zan je ni kuma kudus in yi sallah shukuran lillahi sai manzo Allah ya ce huna yi sallar ka anan annabi yana nuna masa al'abdar domin sallah a masallaci mai alfarma ya fi sallah a masallacin kudus sai ya ce a shi da ya fi sanci annabi ya maimaita masa ya kai anan fa sai ce shi da ya fi sanci ta zala ce sha duka biha sai kai abinka da ya yi a nan ɗin zai samu ladan wanda ya ajiye kudus ɗin ne kuma sannan Allah ya ninka masa ladansa sannan wanda shi kuma zai yi kudirin ya yi wani aiki ya riga ya ta kankance a zuciyarsa zai yi aiki kaza kawai sai wata kasala ta rufe shi to wanda za a ba shi lada ko ba za a ba shi ba ya tashi a cutar babu mutum ne ya yi alwala ya bi shimfiɗa darduma ce zai sallar wala sai kawai abokin ya kwankwasa masa ya ce da Allah zo ka raka nuna sai ya ja shi sai suka fita ya bar da duma har alwalarsa ta karye da ƙara dawowa kan dukkan wala za a ba shi lada ko ba za ba za a ba shi lada za a ba shi lada saboda bai bai barinsa ba ya kudirci aikatawar wani abu ya zo dauke shi wannan hammin da ya yi sai ya samu ladar haka nan mummunan aiki lokacin da mutum ya himmatu zai aikata mummunan aiki ya kulla zuciyarsa a kai sai kawai tsoron Allah ya sai ya da kat zare bar abin nan saboda Allah yana da damar yayi asbab din gaba ɗaya tawaffarat lahu amma yana ganin girman ubangiji ya halar ubangiji sai ya fata to wannan kutibat lahu kutibat lahu hasanatan shi za rubuta masa ladansa cikakkiya wanda kuma ya so yayi mummunan aiki ba tare da yayi yi sa'ayi zuwa samar wa kansa hanyoyin da zai cika wannan kudurin nashi ba sai kuma ya zo ya kasa yi kasawa yi ba wai tsoron Allah ne ya sa shi abin nan ba a abubuwan da za su ba shi dama ne ya yi bai samu ba to wannan kuti ba lahu sayya za a rubuta masa mummunan aiki amma laifin ba zai kai laifin wanda ya aikata ba kamar mutumin da yake cewa ya ga wani mai wadata yana ta almubazzaranci da dukiyarsa yana sharholiya yadda ya ga dama sai ce ya laita ni ma na fulan fa a'malu fil amali annabi ce fa huwa bi niyyatihi wa huma fil mudri sawa fa huwa bi niyyatihi wannan niyyar da yayi na cewa ina ma na sa dukiya irin ta wani wannan zai sa a rubuta masa laifi a rubuta masa laifi shi wancan da yayi ya shiga cikin masu laifi shi ma wannan da bai yi ba yayi niyya ya shiga cikin masu laifi su daidaita a cikin shiga cikin sahun masu laifi amma zunubin sa ba zai kai zunubin wanda yayi ba sai kuma wanda yake ainihin ya kuduri mummunan aiki sannan sa'a fil husuli alai ya yi duk fitar da zai amma sai abin ya gagara bai samu ba ya haƙura barawo ne ya jira gida zai yi sata masu gidan suka biyo shi a guje ya sai gudu sai a rubuta mashi hasanatan saboda bai yi ba eh? النبي لا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه النبي يقول إذا مسلمي بي سكا حديدة تكبل suna faɗa da wanda ya yi kisa da wanda aka kashe dubu ta zaɓa sahabai suka yi mamaki suka ce wannan dai da ya kisan mun gane amma wanda ya yi kisa wanda aka kashe mai laifinsa mun zalla ce saboda shi ma abin da yake kwaɗayi shi ne ga ya kashe abokin faɗin wancan riga shi yi da haka sai suka yi tarayya cikin laifi sai suka yi tarayya cikin sakamako to sai kuma wanda zai himmatu da aikata wani aiki mummuna sai kuma ya bar ya fasa ba wai dan ya kasa yi ba ba kuma dan Allah haka dai kawai ya ga ya kamata ya fasa to shi wanda ina za a sashi a rubuta masa zunubi eh? domin akwai bambanci tsakanin wanda kasawa yi da ya samu dalil a ya mallaki abubuwan da za su ba shi dama ya yi da ya wannan kuma ya mallaki komai sai ya fasa amma kuma lalin lahi to wannan lalahu wala alai lalahu wala alai yawancin irin a fasar laifi yawanci mutane suna shiga cikin wannan kasar ne na kai. yawanci ko ba ka bari yawanci ba a halarto Allah lokacin da ake bari ba wai girman Allah ne yasa ake bari ba sun ya so kawai zai abin dan fashi ne ya tara kawai zai abin sai za sai dai kawai ya dan tausaya masa sai ke tafi yana iya yi masa kushin a lokacin amma sai fasa amma fa ba wai Allah ya kira to ba fa akwai magana girma duk da girma Allah ne gaba da zai daina fashin amma ta yi wannan na wucewa wani ya zo kuma ya masa fashin yawancin abubuwan da muke bari na laifuffuka muna barin su ne dan wannan lalillahi yawanci waɗansu suna barin irin zina zinace zinace ko shan giya don kada an gosu a ce suna zina ko a ce suna shan giya amma wai ba wai dan Allah ya haramta ba wannan ma baya cikin tunanin su baya cikin mafarkin su saboda haka waɗannan su ne kashe-kashe na waɗanda za su yi himmatu da aiki na kwarai ko su himmatu da aiki wanda ba na kwarai ba su aikata ko kuma su bari Allah ce wa yau mana shuruhum jami'a. ranar da za mu tashe su gaba ɗaya su waɗancan allazi na kasa busayi a cikin shi waɗanda suka tsoroci miyagun ayyuka ranar da za mu tashe su gaba ɗaya mu tashi mutum mu tashi aljan mu tashi fajiri mu tashi mai biyayya wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada gaba ɗaya Allah ya tashe mu ba zai bar koda mutum ɗaya ba da نقول للذين أشركوا lokacin Allah ya gaya ma waɗanda suka mutu suna shirka suna haɗa shi da waninsa ya ce da su makanakun antum wa shuraka'u ku tsaya nan ko da abokan shirkar taku ko da waɗanda kuke tarayya da a ware su ba za a haɗa su da mummunai ba ba za a haɗa su da wanda suka mutu ba sa tauhidi ba ba suka mutu suna tauhidi ba sa shirka kamar yadda Allah ya ce wamtazu yawma ayyuhal mujrimun ko masu manya manyan laifukan nan ko koma gefe guda ku ware sai an musu tawari ba za a bar su ma ku gauraya ba za a bar su ku gauraya da mutanen da mutanen da suka mutu ba ka shirka ba kamar yadda Allah ya ce wa yawma taqumu sa'a yawma idin yatafarraqu ranar da alkiyama za ta tsaya a ranar ne za a rarrabu firka firka don haka hatta waɗanda suke ahlul ma'asi Allah ba zai gauraya su da mushrikai ga na kiyama zama cikin mushrikai bala'i ne shi sa ko a nan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yayi gargadin cewa kada ka zauna a tsakiyar masu shirka kada ka zauna a tsakiyar mushrikai ko a duniya Allah ya hana wannan idan har a lahira gurin hisabi an ce ba za a gauraya ba inda cewa Allahu rabbul izzati shine mai hisabi aka ce ba za a gauraya ba ina kuma a nan duniya da za su yi maka tasiri saboda haka waɗanda suke hijira su tafi ƙasashen turai wai can an fi samun moriyar duniya waɗannan suna kan hatsari suna cikin hatsari wannan hijira mutum ya tafi ko da neman ilimi ne ya kamata ya tafi bayan wasu sharaɗai sun samu na farko ilimin da zai nema babu shi a inda babu shi a garin musulmi sannan na biyu ya zama yana da ƙarfin ilimi yana da ilimi wanda zai yaƙi shubuhar da shi duk wata shubuha da za ka zo zai iya kawar da ita sannan kuma ya zama yana da takawa a zuciya wacce za ta yaƙi shahawar dole sai waɗannan sharuɗa guda uku sun cika sannan ya halatta ya je ya tsunduma irin wannan ƙasashe ya zauna wanda abin da zai kai shi ba wani babban ba wani abu ne mai muhimmanci ba sannan kuma ba ya da ilimin da zai kare kansa daga shubuhohi sannan kuma ba ya da tsoron Allah ba ya da addini wanda zai yi masa shamaki daga aukawa cikin shahawat to wanda bai halatta ya je ya zauna a irin wannan kasashe ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم ku tsaya a nan ko da abokan tarayyar sai Allah ya jingina abokan tarayyar zuwa gare su ya ce wa shuraka uku wanda su suna cewa shuraka ne billah tun daga nan suka fara fahimtar fa ashe fa ba haka ba bane shuraka uku na ku wa shuraka uku fa zayyana bainahum muka sanya shamaki a tsakankanin muka raba a tsakankanin wa qala shuraka uku a lokacin abokan tarayyar za su fara magana za su fara magana waɗancan kuma suna sauraro su waɗanda suke mabiya waɗanda su ne suka yi shirka sai abokan tarayya su ce ma kuntum iyana ta'buduna mu ba mu kuke bautawa mu ba mu kuke bautawa waɗanda aka bautawa a nan duniya sun kasu gida uku akwai annabawa da salihai waɗanda wasu suka bauta musu ba tare da sun umarce su da wannan bautar ba ba tare da sun yarda da wannan bautar kamar annabi isa alaihi salam kamar uzairu kamar waɗanda suke bauta ma wasu salihan bayi waɗanda salihai ne na ƙwarai bayan mutuwarsu aka shiga bauta musu kamar ya busa ya uka da nasara da allah ya faɗa wannan kaso na farko kenan kaso na biyu su ne waɗanda aka bauta musu kuma sun yadda da bauta su ma ne suka nemi a bauta musu ɗin su suka nuna wannan matsayinsu ne ya kamata a ba shi sai kaso na uku su ne duwar wasu gumaka da itatuwa da ruwa abubuwa waɗanda suke marasa rai marasa motsi da aka bautawa inda ya sassaka sassake ya bauta masa ko itaciya ko ya kwaba abin nan ya yi gunki yake bauta masa to dukkan waɗannan kowanne akwai matsayin da zai bayyana da shi ranar gobe kiyama da wannan shine jawabin da za mu yi insha Allah a tasirinmu na gobe bi ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in